Assalamu alaikum Ina farin cikin haɗuwar mu a wannan majalisi mai albarka wurin da yake masallaci ne kuma cibiya ce matattara ce ta Abubakar Siddiq Islamic Center ko Islamic Foundation a nan gwagwarwa a kanin mutu dabu. a wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na talata wanda ya dace da goma ko sha ɗaya ga watan takwas a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na bakwai bakwai ne yau ko bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu miladiyya alal hakika wannan haɗuwa tamu a yadda ta a tsare an so ne da ta kasance a makon da ya gabata to amma kuma saboda uzurin da aka gabatar hakan bata faru ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima duk abin da kuka so ko muka so ba shi ke faruwa ba sai abin da Allah ya ga damar faruwarsa dan shine mai kowa ko mai komai don haka nake neman hanzari daga wajen yan uwana bisa da rashin halarta ta wancan makon na yi iyakacin kokari na na in zo din amma ban zo ba sai lokacin da an riga an tashi da haka ne alkawalin cewa in sake dawowa a yau dan mu haɗu a wannan yini kuma bisa ga wata kaddarawa ta ubangiji a yau din sai ya kasance tun da safe bana jin na samu zama na minti ashirin nawa zuwa yanzu dinnan tun da sanyin safiya tun bayan sallar asubahi can da can da nan da can da sauransu saboda haka duk al'amuran da na tsara zan gabatar a cikin lantar tun a wancan lokaci daidai da tunanin in je in karkaɗe musu ƙura in ɗauko su ban samu ba kawai tahowa ne muka wannan gurin a gaskiya wannan maudu'i na munafukai da munafunci a da da yanzu maudu'i ne mai matukar muhimmanci ba na mantawa shekaru biyu da suka wuce a shekarar 98 na gabatar da wata latta a Kaduna a Islamic Learning Center wadda aka yi mata matashiyar siffofin mummunai to bayan gabatar da lattar yau da shekara biyu kamar wata kaɗan da suka wuce baya sai wata yar uwa ke bani shawarar me zai hana tun da an yi siffofin mummunai kuma a yi siffofin munafukai na ce gaskiya kan yana da muhimmanci an ba bani wannan shawaran ba daɗe ba sai takardar wannan gayyata ta zo naga an gayyace ni kuma a nan da sunan sufofin munafukai to lokacin da na bi ayoyi na alqur'ani kadai dai in tantance sufofin da munafukai suke da shi wanda Allah ya ambata cikin alqur'ani ban kai ga karasa ayoyin da suka yi magana akan munafukai ba cikin suratul baqara da suratul nisa da suratul munafiqun da suratul tauba da wani bangare na ma'ida ban kai ga karaɗe su gaba ɗaya ba amma na samu siffa ɗaya ɗaya har talatin da biyar wannan fa kafin in shiga cikin hadisai a ayoyin kawai to a gaskiya sai na ga wannan laccar za ta yi faɗin gaske in har za a yi ta ko musamman in ta zanto a rubuce kuma yanayin da na samu kaina na yau ba zai ba ni daman in bi dukkan lungunan wannan maudu'in in magance muku shi ba yadda ne nake sha'awa don haka sai wata fikira ta faɗo min cewa to mu ɗauki suratul munafiquna mana ni ba ayoyinta ɗaya bayan ɗaya inda gartakar magana ta sa mu je suratul baqara yawo mu dawo ma je mu dawo in dangantakar zance ta sa mu je tauba nan ma ma je mu dawo amma dai ruhin zancen suratul munafiqu mu dauke ta mu bita daga farkon ayoyinta zuwa karshen su tare da fatan ubangiji ta Allah ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai lafazin annifaq lafazi ne na larabci asalin annifaq daga nafaka ne fi fi'li madi yunafiqu fi'li mudari'i nifaqan ko munafaqatan akan ce nafaka, yunafiqu nifaqan wa munafaqatan shi lafazin annifaq din ya samo asali ne daga annafiqa'u lafazin annafiqa'u kuwa shine gidan da yanyawa take yi yanyawa ce za ta yi rami cikin kasa sai ta je can ta sai ta je can ta sai ta je can ta sai ta je wani wuri kuma sai ta kusan bullewa sai ta kyale shi haka ta yadda in ta shiga ta nan gurin idan ka biyo ta ko ka tsaya kana jira ta fito to ta maka tsiyar dan ta inda ta shiga ba ta nan za ta fita ba sai ta kulle ta can gurin ta fice to shine annashi ka alarace daga nan aka samu sunan annifaku wanda da Hausa muke ce masa munafinci kaga akwai babbar dangantaka kwarai da gaske tsakanin gidan yin yawa da kuma halin munafiki in dai yin yawa ta shiga ta nan wurin ya zanto ba ta nan za ta fita ba to haka munafiki in ya yace kaza to ba kaza din ne yake nufi ba don haka a cikin fassarar islamin malamai sukan ce annifaq shine ne ibtalul kufri ma izhar da islam mutum ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa amma kuma ya bayyana da musulunci a baki a zuci bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yadda da tsarin musulunci ba ko wani wurin ya yi masa wani wurin ya ci karo da son zuciyarsa don haka wanda bai masa ɗin ba bai yarda da shi ba amma a baki raurau yana bayyana addinin musulunci wannan shine abin da ake kira da suna munafunci a tarihin munafunci tarihi ne mai tsawo lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da addinin musulunci a birnin Makka nau'ikan mutane guda biyu ne kadai ko dai mummuni mai tsantsar imani ko kafiri mai tsantsar kafirci su kadai ne a cikin Makka waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma waɗanda ba su riga suka yi imani da shi ba haka musuluncin ya ci gaba da tafiya bisa ga wannan tsari har shekaru goma sha uku yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira zuwa madina hijira zuwa madina ce ta samar da jama'a na uku su ne munafukai su munafukai kuwa lokacin da manzon Allah ya taso ya zo madina sai suke shakkun shin abin da yake kai daidai ne idan daidai ne shin zai ci nasara ko ba zai ci nasara ba suna jin tsoron su yi adawa da shi daga karshe ya zo ya ci nasara ko ya za su yi kuma suna jin tsoron su yadda da shi daga karshe ya zo bai ci nasara ba kafaran da suke gaba da shi su zo su murƙushe shi tare da su to su ina za su sa kansu to dan saboda su yi dabara su tsira a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su samu tsira a wajen kafirai sai suka raba kafa sai su faɗa wa manzon Allah kalmar da yake so ta imani da musulunci a ƙarƙashin ƙasa kuma suna tare da kafirai suna faɗa musu kalmar da suke so ta kafir kalmar da suke so ta shirka ta gaba da addinin musulunci to kuma sabubban da suka sa su haka sabubba ne masu yawa amma dai mafiya yawan sababin da ya haifar da munafunci ga mutane farko akwai san duniya yana ganin idan ya bi addinin musulunci <laughs> suna ganin in sun ba addinin musulunci tsantsa to duniyar da suke so za ta kubuce musu wannan san duniya san dukiya san shugabanci idan sun ba addinin musulunci dukiyar nan da girma da mukami da suke bukata zai kubuce musu sanadiyar haka ba za su ba amma in sun kidi kuma za a yaƙe su a ribace dukiyoyinsu a kuma wato ainihin mayar da su bayi ko a karkace su to kuma ba ta son haka to wannan sababin sai ya haifar musu da nifaka shine su raba kafa waɗansu kuma daga cikin su wato ainihin babban manufar su da ta sa su munafinci shine hasabar abin da Allah ya biya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mai manzon Allah ya karbu a idan jama'a sama da su bayan kafin ya zo Madina sunan shugabanni dan mai mutane suke sallamawa in sun ji zancen manzon Allah su kyale zancen su su kyale zantuka ko ra'ayoyin iyayensu da da da dukkan wani mutum wanda suka sani wannan zuci wannan hasadar da suke cin a zuci ita ce ta haifar musu da munafunci da haka sai aka samu munafukai gungu na uku kenan cikin mutane bayan ko da gungu biyu ake da su mummunai masu tsuntsar imani kafirai masu tsantsan kafirci yanzu aka samu waɗansu waɗanda su shine at-tazabbub kai kawo la ilaha ula'i wala ila haula ko ba ta cikin kafirai tsantsa ko ba ta cikin mummunai tsantsa eh a baka san furta kalmar shahada kuma har ma a zahiri ana ganin suna aiwatar da waɗansu ayyukan musulunci na zahiri waɗanda ba kasafe ake hasaran ake rasa dukiya cikin su ba kai hasarar rai kamar sallah da sauransu amma kuma a zuci suna tare da kafirai cikin kafirci cikin bidirewa Allah cikin bidirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a gaskiyar lamari lokacin da suka bayyana a irin wannan siffa su sun yaudari mutane masu yawa domin galibin mutane suna aiki da zahirinsu su ne zahirin su na kalmar shahada da suka bayyana zahirinsu na halartar sallar jam'i zahirin na aiwatar da waɗansu ayyuka na musulunci wannan shi yasa suka yaudari mutane aka yadda da su sannan kuma suna da daɗin baki sannan kuma wato ainihin siffofinsu galibi suna bayyana da siffofi na kamala irin wanda ba wanda zai raina musu to wannan yasa suka yaudar mutane za mu fahimta haka cikin ayoyin da za mu karanta na cikin suratul munafiquna kamar yadda na ambata mana ubangiji ta'ala ya ce idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun idza ja'aka al idan munafikai sun zo wurinka kalo zaka ji sun ce nashhadu innaka la rasulullah muna shaidawa cewa lalle kai manzon Allah ne lalle kai Allah ne ya aiko ka da musulunci amma abin da suke faɗa wanda suke cewa shaida ce tabbatacciya cikin zukatansu wanda yanzu suke isar da sakon da zuciya ta kunce da harsunansu abin nan da suke faɗa ba haka bane ba Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu ubangiji ya san cewa kai manzonsa ne ko sun faɗa ko bisu faɗa ba ko sun shaida ko bisu shaida ba wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kuma Allah yana tabbatarwa yana ba da shaidar cewa lallai munafikai ƙarya suke cikin da'awarsu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga zaid ibn arqam yace ya ji lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ke faɗa a ɗaya daga cikin yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita aka samu wata yar hatsaniya tsakanin muhajirun mutanen Madina da al-ansar al-muhajirun masu hijira da al-ansar mutanen Madina lokacin da aka samu wannan hatsaniya sai ɗaya daga cikin muhajirun ɗin ke kiran ƴan uwansa su taimaka masa ɗaya daga cikin al'ansar kuma shi ma ya kira ƴan uwansa don su taimaka masa wajen husumar da yake yi shi da wancan mutum daga cikin almahajirun tun da haka ta faru sai abdullahi bin ubay bin salul yake tawa a wa qad fa'aluha a wa kad aluha yanzu su waɗannan baƙin da suka zo kwanan nan ba su da masauki muka ba su ba su da abinci muka ba su har sun murmure yanzu za su rinka takalar mu da yaƙi a wa kad aluha yanzu haka za su yi Na in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al yace idan mun koma madina lalle sai madaukaka sun kori kaskantattu lokacin da suka faɗi wannan magana Abdullahi bin Abi bin da ya furta wannan magana yana nufin madaukaka ki da yan samuna sa kai. yana nufin kaskantattu manzon Allah da wanda suka yi imani da shi a sai lokacin Zaid bin Arqam ya ji sai ya zo ya faɗa wa manzon Allah yace ga abin da naji Ubay bin Salul ya faɗa sauran sahabbai suka tambaye Abdullahi bin bin Salul gaske ne ko wannan abin Abdullahi bin Zubair sallallahu ya tashi ya da Allah ya ce ƙarya ne bai faɗa ba ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli zuwa karshen aya suka rinka rantsewa cewa ba su faɗa wannan zance ba sai sauran sahabbai suka rinka hantarar Zaid bin Arqam cewa ka ganta ko ka zo ka yawa mutum kage to gashi ya rantsi ya kunya ka a ibn arqam yace ban taba jin takeici ba a duniya a ta irin wannan ga kalma naji tabbas mutum ya faɗe ta amma ga shi ya rantsi da Allah a gaban manzon Allah bisa ga cewa bai faɗa ba ga ta habbai sun gaskata yanzu ne ba ni da gaskiya ke ni ne ba ni da imani ke yace takeici ya kan mun na koma gida ina cikin halin kakanika yi lokaci mai tsawo bai shuɗe ba sai Allah ya saukar da wannan ayar wannan surar idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ittakhadhu aymanahum junna sun rike rantsuwarsu a matsayin garkuwa kariya shamaki da zai hana a zarge su da zai hana a ga kasawar su ko wallan su ko laifin su saddu an sabilillah sai suka fantare daga tafarkin ubangiji Allah ta innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle ya munana abinda suka kasance suna aikatawa haka ayoyin suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya har ya zuwa daidai magana da Abdullahi bin Zaid bin Salul din ya faɗa ya quluna na in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-azan walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun har yanzu wannan gurin sai Abdullah Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kirawo Zaid bin Arqam aka kirawo yace Allah ya gaskata ka kwantar da hankalinka Allah ya gaskata ka gashi Allah ya ce in sun zo wurinka za su rinka rantsuwa su ce mun shaida kai Manza Allah ne ai Allah ya san kai manzon ka ne amma Allah yana shaida cewa karya suke rantsuwar da suka yi sauran tsare kan ƙarya ƙarya suke ba da gaske suka rantse ba sun riƙe rantsuwan ne idan ta zai musu garkuwa fa saddu an lahi da haka sai suka kauce daga tafarkin Allah innahum sa'a ma kanu ya'budu lafazin saddu asalin fi'li ma bi din sa sadda mubari din sa yasuddu to wajen masdarin akwai bambanci akan ce sadda yasuddu sududan akan ce sadda yasuddu saddan cikin kowanne akwai ma'ana da su sha bamban da dan uwansa hmm. idan an ce sadda yasuddu sududan bi ma'ana ma la yamilu mailan a'rada an al-haqq yu'ridu i'radan mutumin da ya kauce wa gaskiya shi da kansa mutumin da ya fantare wa gaskiya shi da kansa a karan kansa amma idan aka ce sadda ya suddu saddan mutumin da ya kautar da waninsa kun fahimta ya hana wani yin imani mutumin da ya fantarar da wani daga tafarki madaidaici to sai yasa ubangiji ta'ala ya fito da mazarin wannan din wato ainihin a cikin suratul nisa dangane da ayat da take cewa alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك sududa kaga sadda ya suddu sududa ya sudduna da zaran ka ce ku zo zuwa ga shari'ar Allah ku zo zuwa ga alkur'ani. ku zo zuwa ga hadisan manzon Allah ku kyale abin da kuka gada iyaye da kakanni Ko kyale dukkan wani tsari da ba na Allah ba ra'aital munafiqina sai kaga munafikai ya sudduna anka sududa suna kauce maka ba ruwan su da shari'ar Allah ba ruwan da Qur'ani ba ruwan su da hadisi ittakhadhu aymanahum jinnatan fasaddu an sabilillah saddu ko dai sun kauce wa tafarkin gaskiya su da kansu ko saddu sun sa wani ya kauce wa tafarkin gaskiya ya sudduna anka sududa fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتوبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا hakan da suke yi dan da can da farko sun yi imani ne thumma kafaru sannan sai suka kafirce fa tubi'a ala qulubihim sai aka sanya rufi akan zukatansu aka sanya wani murfi wanda alheri ba zai ƙara shiga zukatansu ba fahum la yafqahun da dai ba za su ƙara fahimtar gaskiya ba ba za su ƙara fahimtar alheri ba eh sa iya ji sa iya saurare in ana faɗa amma kuma zuciyarsu ba za ta iya karɓar bakuncin gaskiya ba da ɗai ba za su iya mana ba zalika da annahum Amalu bi lisanihim thumma kafaru bi qulubihim amanu imanan bil lisan wa kafaru kufran bil qulub yo idan har imani na harshe ne kadai zuciya ba ta yi imani ba tsammanin ka za a karba ba za a karba ba daga inda muka taso zuwa nan za mu fahimci sojojin munafukai ɗaya daga cikinsu akwai ƙarya da haka ƙarya sassa ce cikin sassafin munafukai na biyu daga cikinsu akwai rantsuwa bisa ƙarya ɗin ka san ƙarya kake ka rantse wannan ma siffa ce cikin sassafin munafukai saboda haka bai dace ba musulmi ya yi ƙarya baya ga haka bai dace ba musulmi ya rantse akan ƙarya in tsautsayi ya sa ka yi ƙarya ai laifi ne ka haƙura da ɗaya mana menene sai kayi na biyu kuma ka rantsi akan ƙarya laifi na biyu kenan wanda ya fi ƙaryar laifi rantsuwa akan ƙarya musulmi na gari baya wannan mummunin da imani ya ratsa shi baya wannan dan yana jin tsoron yin kamance kamanceceniya da munafikai ta kowace irin siffa cikin siffofin su kuma yana daga cikin siffofin su har ma ƙaryar ba wai so ɗaya so biyu ba a'a ta zama al'ada dan ita ce garkuwa ittakazu aymanahum zunnatan fasaddu an sabilillah yana daga cikin siffofin su saddu an sabilillah kautar da mutane bayan su sun fantare daga tafarkin Allah ta'ala to sakamakon wannan shine daga baya ko kana son ka karɓi gaskiya sai Allah ya hana maka ita don dukkan mutumin da gaskiya ta zo ya san gaskiya ce ya kauce mata ya san gaskiya ce ya kauce mata laifinsa yana da girma sama da mutumin da ya kauce wa gaskiya bisa ga jahilci bai san gaskiya ba ce ba irin wannan za ka ga Allah ya huwace masa wata rana sai ya fahimta shi ke sa ka ga mutum da yana da adawa da ku amma daga baya bayan tocewar zamani sai ya zama naku lokacin da yake da adawa da kudin nan da kyakkyawan niyya yake gani yake ko kasa su ne amma da kyakkyawan niyya sai da gobe sai Allah ya fahimtar da su ya gane ko masu gaskiya ne sai ya dawo cikin ku ya so nawa akai wannan ba zan kirku ba ba zan kirku ba daidai da jiya jiya ne lahadi shekaran jiya shekaran jiya lahadi daidai da shekaran jiya na tashi da karatu wani ba Allah ya ji wani a guje yace da ina cikin masu tsine maka cewa ku ne masu gurɓata addini saboda an zuga mu akan ku amma ubangiji ya fahimtar da ni yanzu na gane cewa kaza kaza kaza kaza duk wanda yake bin tafarkin barna duka ga kyakkyawan niyya in sha Allah za ga Allah ya kawo wanda zai nuna masa gaskiya ya gane amma duk wanda yake bin barna ya san barna ce ba zai iya dawowa ba ko ya so ya dawo dan haka Allah yake cewa ku yi gaggawa in kun fahimci gaskiya ku rike ta tun kafin lokacin da za a sanya rufe tsakanin ku da zukatan ku ya ayyuhallazina amanu sajudu lillahi Wani rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusharun ya ku waɗanda suka yi imani ku ansa wa Allah ku ansa wa manzon Allah yayin da Allah da manzansa suka kiraye ku zuwa ga abin da zai zama sanadin rayuwa gare ku ku sani cewa ubangiji ta'ala na sanya rufi tsakanin bawa da zuciyarsa ma'ana sai Allah ya sanya kasan karfe tsakaninka da gaskiya ga zuciyarka ta fahimta amma ba za ka iya karba ba shine kuma yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya mahun duk dai wannan idan mutum ya fahimci gaskiya a karan farko yake imani da ita to daga baya ko ya so yana son ya imani sai Allah ya hana masa a haramta masa imanin dan ya tabe shine kuma abin da yahuda suka yi falan ma zago azaga Allah qulubahum zago bi kasrin minhum wa ala ilmin azaga Allah qulubahum sai Allah ya hana su imani daga baya Allah ya tsare mu ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فهذرهم قاتلهم الله أن يفكون ubangiji ta'ala ya faɗo waɗansu daga cikin sufofinsu wa to waje muka aji samuhum idan ka ga munafikai gangan jikin su zai burge ka siffar su da haya'a da kamala irin tasu za ta burge ka to waje muka aji samuhum wa in ya kulu in ko har za su faɗi magana tasma li za ka saurare su saboda daɗin baki wannan aya na da alaka da faɗin Allah ta'ala cikin suratul baqara wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فهزه جهنم ولبئس المهاد daga cikin mutane akwai man yi ujibuka kauluhu fil hayatid duniya wanda zantar su zai burge ka a rayuwa ta duniya saboda daɗin harshe saboda daɗin baki wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi zai rinka rantsuwa yana shaidar da Allah kan abin da ke cikin zuciyarsa cewa shine abin da harshe ya faɗa wa huwa alad al khisam al waw nan waw al hal wal hal annahu alad al al shi mafi tsananin adawa ne da gaskiya mafi tsananin jayayya da husuma ne da gaskiya wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al izzatu bil ismi fa ruja abna wa idza tawalla ta'af al ardu yusra fiha wa laka hasu al nasr wallahu la yuhibbu al fasad inda zai ji ya baya ya rabu da kai bayan ziyaran tsorfi mun ne bayan ya rantsa muku yana tare da ku wajen gogwar mai tabbatar da shari'ar musulunci ko hukuncin Allah inda zai juya baya sa'afil ardi li fiha zai tafiya ne cikin kasa da gaggawa dan ya fasadi a bankasa zai je wani fasadi a bankasa wa yuhlikal harsa wan nasl zai je lalata amfanin gonan ku dan bakin ciki ya kona ya kyarta masa a kana zai je lalata dabbobin ku na kiwo dan bakin ciki ya kai karya tattalin arzikin ku zai haifar muku da dukkan wata matsala da za ta zai muku alaka kai wajen gudanar da shari'a musulunci ne sa'afi al'adun yin yusri ha wa yahlika al harsa wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad Allah ko baya son fasadi a ban kasa yana cikin fasadi ko a ban kasa mutum ya haifar muku da duk abin da zai cutar da dukiyarku ko kawunanku ko hankulanku ko addinin domin in mutum ya cutar da dana ba guda uku ai ya cutar da addinin cutar da dukiya kamar ya kona amfanin gona ya lalata shi ya kassara shi ko ya hada abu mai kyau da mara kyau wajen sayarwa ya hada fetur da kananzir wajen sayarwa a sa inji ya buga ya hada gero mai kyau da mara kyau ya hada dawa mai kyau da mara kyau ya hada masara mai kyau da mara kyau wani kalhar sawan nasu duk fasadi ne yana daga cikin fasadi a ban kasa sayar da kayan maye tabar wuyi giya satocin miyagun kwayoyi hodar iblis ko kin duk fasadi ne a ban kasa wallahu la yuhibbul fasad kuma idan an ce da shi ittaqillaha ji tsoron Allah ka daina akhazatul izzatu jijji da kai da jin ne wani ne sai da yanzu ne za a ce in ji tsoron Allah ni za a yi wazi ni za a ce mun kaza Allah ce fa hazzuhu jahannam wa labisul mihad to shine nan gurin ya zara aitahum tujibka ajsamuhu wa in yaqulu tasma'a li qawlihim shine wani ke cewa la khayra fi wujdi متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يخبر أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأكرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروج فيك كما يروج الثعلب باب الخير cikin soyayyar mutumin da yake mai fadanci mai kwalama mai iya fadanci da tumasanci wanda zai baka lafi naka ne shi yana tare da kai amma kuma zuciyarsa a lokacin tana rababbaka yadda wuta take rababbaka idan an sa mata fetur zai game da kai sai yana tare da kai amma idan ya juya baya shi kunama ne a wurin ya fi kunama harbi yau sai ka min tarafin lisani halawata zai baka zaƙin harshe ya ce yana tare da kai to ya rubuce ka kama ya rubuta alabu amma yaudara ka yake irin yadda dila yake yaudara ka san idan dila ya kuka a gabas to karka neman shi gabas in ka tashi neman shi neman shi yamma da ya yi kuka a wajen zai bar wajen saboda tsabar wayo na shi da yaudara irin ta tashi dan bala'in yaudarar dalawai da wayansa da cewa shi zai karya kwan a ciki ko ruwa zai sha baya zuwa kifa kai ya sha sai dai da baya da baya ya tsoma jelarsa ta jika da ruwan sai ya fito tudu inda yana hango gabar da yamma kudu da arewa ya zuke sannan ya koma ya haka munafiki ya rubuce ta kama ya rubuta sa'alab shine Allah ce ka annahum khushubun musannada kai ka ce katako ne wanda aka jingine akwai bambanci tsakanin itaciya da ta kasu a kan ƙasa ta yi sayoyi a cikin ƙasa ta fitar da reshe da ganye da 'ya'ya ana amfana da ita da katako da aka jingine wanda ba da jijiya ko saiwa a ƙasa nan kuma ba da reshe to haka munafukai suke katako ne wanda aka jingine ka nan khufudun musannada kamar katako da aka jingine ba ita ce bane ba ya nuna kullu sayhatin alaihim dukkan tsawa da raki da aka yi za tsabba mun nasu ne a lokacin manzan Allah duk aya da za ta sauka ke kunne suke jin tsoro suke za ta fassara za ta fallasa tsoro suke ji kamar kowace aya dan su za a sauka haka lokacin da kuke wa'azi duk inda kuka yi lacca ko karatu ko wa'azi tsammanin su da su ake za su je su kai musu abinci kai baka san ko ma ballata nake musu abinci amma saboda abin da ka faɗa laifin su ne wanda ya san ka ya san su ne ya faɗa cikin qur'ani laifin ka fassarawa daidai amma sai su ɗauka da su kake wuri kaza da ake zagin mutane ake mana habaici shine haka muna kullu sayatin alaihim Allah ce humul adu fahzar su ne tatattun abokanan adawa ku kiyaye su fa qatalahumullah Allah ya tsine musu Allah yi ufakun dan me ake kautar da su daga tafarki madaidaici ka duba yadda nassin alqur'ani ke tafiya da sifofin su saboda haka ya kamata in mutum mummuni ne sirrinsa da ɓoyensa ya zanto daidai bayyanansa da sirrinsa ya zanto daidai daɗinsa da zahirinsa ya zanto daidai aikinsa da maganganunsa da maganganunsa zanto daidai dan munafiki huwa allazi khalafa qawluhu fi'luhu Maganansa ta saba wa aikinsa khalafa zahiruhu batinahu zahirinsa ya saba wa khalafa masrajuhu madkhalahu dafa ta saba mafitarsa wannan shine munafiki amma mummuni hunaka tamamul muwafaqati wal muwafaqa baina qawlihi wa fi'lihi baina batinihi wa zahirihi baina madkhalihi wa makhrajihi shi mummuni da zahirinsa da sa duk daya da shi dafa da mafitarsa duk daya da sirrinsa da sa duk daya haka mummuni yake munafiki ko kishiyar haka ne kuma mummuni an san shi da karancin aiki da karancin magana da yawan aiki munafiki ko an san shi da yawan surutu da karancin aiki duk wannan sifofi ne da ya kamata mu nisantar da kanmu in dai surutun ka yafa yawa aikin ka ya zanto dan kadan to ana jin tsoron ka zai munafiki amma matukar surutun ka baya da yawa aikin ka ne yake da yawa to ana sa ranka zama mumuni ومن أدوه فأذرهم قاتلهم الله أن لا يؤتكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم يستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين su munafukai idan an ce da su ku zo manzon Allah ya muku istighfari ku zo manzon Allah ya nema muku gafara sai su karkatar da kansu wa ra'aytahum yasuddun kaga suna sandarewa ba ruwan su da je inda manzon Allah yake wa hum mustakbirun suna girman kai ba sa karban gaskiya kaga girman kai yana ɗaya daga cikin sufofin munafukai. manzon Allah kuma ya bayyana menene girman kai cikin hadisi wani sahabi ya zo da manzon Allah lokacin da manzan Allah ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani sahabi ya zo ce ya manzan Allah ɗaya daga cikin ne yana so ya ga ya sa riga mai kyau wando mai kyau takalmi mai kyau sun wannan ma cikin girman kai sai manzo Allah ya ce wannan ba girman kai bane tsafta ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai tsafta ne yana son tsafta ubangiji ta ala mai tsarki ne yana son tsarki jamilun yuhibbul jamal dan haka dan kai tsafta wannan tukun addini ne kamala ce ta musulmi a same shi ya zama mai tsafta shi yasa mummunai na da duk talauci baya sa su gansu sun zama kazamai bayan da za a yi wai su mayar da adireshin talaucin su shine riga ta yi annakiya ba tare da sun wanke ba ko da ba su da dutsen da za su goge sa nan ninke su gyara ta ya kasance dai sun fito cikin su shi yasa ma ba a gane talaucin har sai da Allah ya fadakar cewa ku rinka ba su lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al jahilu aghniya min at ta'affuf yahsabuhum al jahilu aghniya min at ta'affuf wato yace ku bayar da dukiyar nan ku bayar da sadakan nan ga alfukara talakawan da usiru fi sabilillah aka katangance su suka tsare kansu a barikoki na dab da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zanto sojojin ko jiran takwana jiran ko takwan sojojin jihadi jihadi gwagwarmayar yada musulunci amma tare da haka ba su da komai amma jahilai waɗanda ba su san halinsu ba suna tsammanin mawadata ne saboda kame kai saboda kana'a da wadar zuci duk talauci ba sa yawo da annakiya to saboda haka manzo Allah sai alaihi yake cewa inna Allah jamilun yuhibbul jabal dan tsafta da kai tsafta wannan ba girman kai bane ba sai yanzu zai fassara girman kai sai ce abinda ake kira da alkibru girman kai shine batarul haqqi da wa gamtun na batarul haqqi gaskiya ta zo karar ka ci karbata imma dan kare ne wanda ya faɗa kana ganin shekarunsa ba su kai ba ko in shekarunsa ya kai dan gidan waye shi a garin da hadda zai ce kaza kare ne kin karɓar gaskiya ka ture ta girman kai kenan na biyu kuma gantun na raina mutane yawan mutane kallon hadarin kaji abinda mai ahalari ke lafafin ne ala gairi ganin na buwa ne girman kai kenan sai a kai kasan ta buwa ne eh ka iya sun kudi a duniya haka ne ka iya fi sarauta a duniya da mukami da connection da kulle-kulle da shiga can fita amma wannan ke ba da damar ka ce ka su ko da lahira manzo Allah suna ke cewa rubba asha asa azdara in bil abwab law aqsama ala Allah la akwai wanda za ka ganci kanshi a takwada ne samu sukunin taje kansa ba rigarsa da tsora alamar bai samu sukunin wankewa kan kari ba in ya zo kofa za a ce kai tafi ka ba mu wuri karka shigo amma da zai rantse da Allah sai Allah ya barrantar da rantsuwarsa inda zai rantse ce wallahi yau za a yi ruwa dan kada kafara ta kama shi sai Allah ya zubar da ruwa din gurgurin yadda zai tsira daga yin kafara matsayinsa a wajen Allah saboda matsayinsa a wajen Allah to dan me za ka kafawa ne jin kai kafawa ne dan kai dan gidan sarauta ne dan kai dan gidan masu kuɗi ne dan kai dan siyasa ne dan kai mashahuri ne kawai ka ji kafawa ne wannan yana cikin girman kai wannan nan matakar musulmi ne mai kwatanta gaskiya ba ka da tabbacin kafinci a wurin Allah in ko duniya sai ka samu mulki da kuɗi da connection da kafafa da shahara ai wannan Allah yana ba wanda yake so da wanda baya so Allah yana bayar da kuɗi da dukiya da mulki ga wanda yake so da wanda baya so amma baya bayar da imani sai ga wanda yake so imani shine adireshi na kaunar Allah ta tare da bawa amma kuɗi ka fi dan karo ne آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح in mulki ne ku kafin fir'auna ba ka fi ba in karfin tsiya ne kafin adawa ba ka su ba dan karfi ta suka yi man ashaddu minna quwwa duk duniya wa mu karfi karfi ne majiya ba su ba ba Allah na gano ba saboda haka imani shine dan haka siffar munafikai akwai girman kai girman kai kuma mun ce shine raina mutane rashin karɓar gaskiya sai Allah ce da manzon Allah sawa'un alaihim astaghfirta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum wallahi daidai ne ko kai musu istighfari ko karkai musu Allah ba zai taba gafarta musu ba kamar yadda ya faɗa cikin surta tauba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kai musu istighfari ko karkai in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum inda zaka yi musu istighfari so 70 saba'in din da ke cikin wannan aya ba wai tana nufin saba'in a kirge goma so bakwai ba a'a saba'in adadi mara kirguwa domin larabawa in sun zo mubalaka sukan ce ai ko da za ka yi so saba'in suna nufin ko da za ka yi so ba adadi lan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba ya yasa manzon Allah ce inda na san cewa in na a akan saba'in za a gafarta musu da na yi a ce saba'in din da ake nufi ba ta saba'in goma sau bakwai ake nufi ba a yau ayar ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين كدوبة فمتأي إرن النبي babban matsayi irin nashi amma a ce inda zai musu istighfari ba za a karba ba wa kake da shi a duniya wanda ya fi manzon Allah ko daidai da shi waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka tunda Allah ya yabe ka waye samu irin rabon ka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama ya gaba sallallahu alaihi wasallam duka wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka ce ko da zai musu istighfari ba za a karba ba sawa'un alaihim astaghfir lahum am lam tastaghfir Allah dai ba zai taɓa musu gafara ba domin ubangiji baya shiryar da fasikai Allah baya shiryar da waɗanda suke fasikai na ya haɗe ƙasar fasikai abin da ake nufi da Allah baya shiryar da fasikai fasikai iri biyu ne akwai fasikanci da ma'anar kafirci akwai fasikanci da ma'anar aikin safo ga mutum mummuni amma yana shan barasa ga mutum mummuni amma yana zina kaga fasiki ne to fasikin da ake nufi Allah baya shiryarwa fasikanci da ma'anar kafirci an gane ko domin ma'anarsa bai cikin qur'ani wanda bai sani ba sai ya hada su da juna Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu fasiki a nan gurin ma'anarsa mai aikata murtakibul kabira kamar mutum mai karya kamar mutum mai shan giya kamar mutum mai zina amma da Allah ce wa amman ladina safaqu fa ma'awahum bin nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون نعم فكافرتي كنا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففسق بمعنى فكفر dan fasikanci anan ma'ana sa kafirci fa fasaka an amr rabbi ya fasikance ya bijirewa umarnin ubangiji shine can cikin sura bakara ya fassara maka fasakan da kenan fasajru illa iblisa aba takbara wa kana min alkafirina shine fasaka na amr rabbi saboda haka Allah ba ya shirye da fasikai ma'ana kafirai kenan to ya ake nufi da Allah ba ya shirye da su ma'ana Allah baya musu gamdakatar tawfiki na in kun zo tattaunawa ko mun ne wai su kure ku ba za su iya ba sai dai in kai mun ba ka karatu ko ya kake halartar ka abin nan karatu kafiri ba zai maka kurdini ba wajen ku tattauna da shi game da addini wai ta hujja yake da ita la hadu al-qawm al-fasiqin yaquluna la in raja'na ila al-madinati ku rinka suna amfani na kefare ayoyin kun san tun da dai nake gun in tafiya wa wani wuri in dawo يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها yukhrijanna ولله العزة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ga هم الذين يقولون لا تنفقوا su munafikan nan su ne masu cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah kar ku yi sadaka ga waɗanda suke wurin manzon Allah kar ku ba su sadaka kar ku fitar da zakka ku mika musu sadakan nafila kar ku musu ku kyale su hatta yan faddu har sai sun dare sun gudu a zo a gina gidan su ba a kafa daba ta yan karta da yan tata a kofar gidansa a kofar gidansu a zo a yi su bude gidaje na haska bidiyo su koya yara yan kanana sata yaro ubansa ya baiwa mahaifiyarsa kudin tefa ne ta ajiye a banka gado ya sace ya je kai masu gidan bidiyo da daddare duk irin wannan mummunan aikin za su yi wa ya kaddu na aidihum kuma suna kame hannunsu ya an ce ku ce rubutu gidan lahi ba za su bayar ba ko in sun tafi bayarwa su bayar da abin da kai ba su kashe ka ba kuma ba su baka rai ba abin bai taka kana ya karya ba su ko ba za a ce sun hana ba mai wanda kake ne an tashi taimakon musulunci yana da karfin da zai bada da naira dubu daya sai bada da naira ashirin wanda kake zamanin zai bada naira ɗari ba tare da ya ji komai ba sai ya kawo naira biyar ya gaji ya canjin goro goro ya saya ta canji da kawai baya ko ya kawo manya manyan kwandalaye guda uku a sa a cikin hular dan agaji shi ta nauyi ko ba wani abu kirkiya manya manyan kwandalaye rufa lusa guda uku ya kaji dona aidiyar nasu Allah fa nasiyahu annisiyan yana zuwa da ma'anar mantuwa annisiyan yana zuwa da ma'anar attark barin abu da ganganci duk wannan ya zo cikin alqur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji karkarke mu da laifin da muka yi in mun manta ko mun kuskure kaga annisiyan anan shine ne mantuwa amma annisiyan da ma'anar attark barin abu da ganganci sun bar Allah sai Allah ya rabu da su dan ba za ka ce sun manta da Allah ba suna kula da shi amma sun kisa bauta ta masa ne kuma ba za ka ce Allah ya manta da su ba la yadillu rabbi wa la yansa Allah baya mantuwa sai dai ka ce me ya bar sun bar hukunce hukuncen Allah dan haka Allah zai bar su da dabarar su ranar tashin kiyama zai bar su cikin azaba ranar tashin kiyama nasullaha fa nasihum illa munafiqina humul fasiqun dan haka dai sune suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfasu sai Allah ce walillahi walillahi khaza'inu samawati wal ard khaza'in jam'i ne na khazina khaza'in taskoki na sama da na kasa duk a hannun Allah suke taskokin arzikin sama da kasa duk a hannun Allah suke ba hannun munafikai ba da haka idan mutum ya ki bayar da dukiyarsa don a dan aiwa addinin musulunci aiki a gyara masallacin unguwa a kafa makaranta don a tarbiyyanci yara a tallafa malamai da za su karantar a yi amfani da kuɗin wajen da'awa a sai abin hawa a je a yada musulunci a ƙauyukan da musulunci bai kai ba yankunan da maguzawa suke kirista ke kai musu hari a ce kawo kuɗi a yi wannan ba zai ba amma yana da kuɗin da zai ba dan ne yana wanda wanda zai ba mamman shata yana da wanda zai ba sa'adu gori dan indo dan duk dai wani dan tsiya yana da kuɗin da zai ba shi to kaga wannan bai rage Allah da komai ba walillahi kaza'inus samawati wal ard kaskokin sama da na kasa a hannun Allah suke walakin na munafiki la yafqahun amma munafikai ba ta fahimta sai su ga in sun hana abin ba zai yi ba sun manta da cewa Allah ya ce ha mutambihi kenan dan jan hankali ha yanzu kowa ya waiwayo yaji me zan ce antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa nama yabkhalu an nafs wallahu al-ghani wa antum al-fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma Allah haka ha sai ga ku waɗannan ana kiran ku ku zo ku taimaka addinin Allah amma cikin ku akwai marwata to wanda ya rowa aikan ta ya rowa Allah shine mawadaci ko ne matalauta in kun gare kun juya baya sai Allah ya musanya da waɗansu ba ku ba kuma waɗanda aka musanya da su ɗan ba za su zama irin ku ba Allah riga ya faɗakar don haka rowa da zuciya wajen ciyar da addinin musulunci wannan siffa ce ta munafukai bai dace mu munai yi ta ba matukar muna son addini ya ci gaba sai mun ware dukiyoyin mu matukar muna son addini ya ci gaba sai mun ware dukiyoyin mu kar ku dauka wannan magana da masu kuɗi kai ake lalle kan masu kuɗi su wajibin ya fara kansu amma har talaka kullum kana samun kuɗi dan ka fita aiki kana da albashi a wata nawa kake warewa musulunci a cikin albashin ka nawa kake warewa da'awa nawa kake warewa masallaci ko ko makarantar islamiyya unguwar me kake ware musu abokanan adawar mu yan mishan mai sayar da manja a bakin titi mace matar da ke doya da wani kwai kan titi ko ta gasa masara ko ta sayar da ruwan sanyi da kankara a kan titi bakin danja fa tana da abin da za ta kai wa cokiya kowane wata ko kuma kowane mako kai ne kake kai masallaci shi yasa idan aka zo aka ce ga fili nan ɗari biyu cikin ɗari biyu an ba yan tuci ga fili nan ɗari biyu cikin ɗari biyu an bai wa yan uwa musulmi amma an ba ku notice kowanne ya gina filin naki daga nan zuwa wata ɗaya ya gine shi ya gama komai to an bar masa ba sai ya biya ba amma duk wanda ya kasa to sai ya biya kuɗin filin Allah sai za biya kuɗin filin karshen ta mu ne za mu biya kuɗin filin saboda kullum da'awar mu a bara take karewa bara ba mu da kuɗin a ajiye sai dai ai bara ba mu da tsarin zamewa addinin gata daga kasa sai dai mu bara ba dan ba mu da kuɗin ba sai dan ruwa ba dan ba mu da kuɗin ba sai dan rashin imani da rashin tsari in ba haka ba yawan mu nan gurin mun kai dubu nawa yanzu a nan gurin mun kai uku za mu kai hudu to akwai masu hijabi suna nan a cikin da masu fi yawa ko ba haka ba to yanzu wannan al'adadin namu dan Allah wannan adadin namu a ce kowa duk mako zai bada kwandala ɗaya zai biya talauce ba abin da zai shafi dukiyarsa bai ma san yayi ba kwandala ɗaya duk makon duniya ka zo ka jefa kwandala ɗaya a masallacin ku na kamsu salawatu ka tafi duk mako kuɗi ne za a samu suna da yawa adadin musulman Najeriya idan an haɗa mu in dai Najeriya tana da mutum miliyan ɗari da ashirin a kididdigar Najeriya to muna kyautar san saba'in sittin saba'in cikin ɗari don musulmi ne kenan muna kyautar san cewa miliyan saba'in zuwa tamanin don musulmi ne to miliyan tamanin ɗin nan ba wai ba ma a koma wani mako ba a ce duk shekara kowa kwandala ɗaya zai bayar kar ya ƙara komai sai wata shekara miliyan nawa za a samu a akawun ɗin musulunci miliyan tamanin naira miliyan tamanin a wata shekara miliyan tamanin a wata shekara miliyan tamanin in kowa to amma idan aka ce kowa zai ba da kwandala biyu ne farkon shekara da karshen shekara zai bayar cikin zulhijja bayar cikin muharram watan farko da na karshe ma'ana miliyan ɗari da sittin kenan fa to miliyan ɗari da sittin ɗin nan wani dan aiki ne ba za a yi ba yanzu a yi investin ɗinta za ta hayayyafa kuma a yi ayyuka da musulunci لقد أسمعت لو ناديت هيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي haka ne ce laqad asma'ta law nadaita hayyan da mai rai ka kira to da ya ji kiranka walakin la hayata liman tunadi sai dai ba rai da ruhi ga wanda kake kira naran biha adaat da wuta ka samu ka hura sai ta kama walakin anta tanfuku fi ramadi sai dai kai kana hura iska ne a cikin toka ba da rofi ba Allah ta mun saboda haka gaskiyar al'amari shine ka duba sabon manzon Allah sun taimaka a badar sun taimaka a hudu sun taimaka a kan da zazzatul hazab da yana ne duk musulunci ya kai sai suka zo suka yi shawara suka ce to tun da farkon musulunci mun taimaka da dukiyoyin mu har ya kafu yayi karfi yanzu ai sai mu dan matse bakin aljihun mu saboda mu cike gurbin da muka rasa na dukiyoyin mu da muka ciro wajen jihadi a da mu dan huta kafin nan gaba mu ci gaba kaga da sun kuma Allah ma ya yarda sun yi za su dan huta ba wai dan sun bari ba dan nan gaba su ci gaba sai Allah ya musu tsawa ya ce wa amtiku fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muslimin yace ku ciyar dan Allah kar ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka dan Allah mai nan jefa kai zuwa ga halaka rashin ciyarwa rashin bayarwa ruwa shi yasa wani daga cikin mutanen Madina Abu Ayyub al-Ansari an je yaki da Romawa sai ya ga wani musulmi shi kadai ya hau in garman doki ya kutsa kai cikin Romawa ya yo kwana shi kadai ya je tsokanar faɗa ya kutsa kai cikin runduna guda ta arna sai wani cikin wanda suka gani suka ce kaga ya jefa kansa cikin halaka Allah ya ce wala tulqu bi yadikum ila tahaluka ya je ya jefa kansa shi kadai cikin halaka sai Abu Yawla sai ce kai da na galaje wannan ayar akan mu ta sauka mu mutanen Madina mu da muka kashe dukiya a farkon musulunci da musulunci ya karfi muka ce bari mu dan dakata mu huta mu numfasa sai Allah ya ce la tulqu bi yadikum ila tahaluka ba da irin wancan take da mu take ka duba dan Allah ya da sahabi ke fahimtar ayar ashe rashin ciyarwa rashin kashe kuɗi wajen addinin musulunci wannan abin nan ne me yake cutar da kungiyoyin mu da makarantun mu duk rashin rashin bayar da kuɗin ruwa ko a fara a daina duk wanda ya fara yi shekara ɗaya yana yi sai ga zai Allah gori ai an dade ana yi wanda aka yi dama ya isa ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin kai da Allah ce ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna kar ku mutu sai kuna musulmi ba dainawa sai ka mutu haka sai ka zo ka ja baya ka taka birki to in ka taka birki daga aikin da safe aka karɓi ranka da garjin azhar to ka je ka cire da karshen za a yi hukunci ko da farkon da karshen al'ibra bil kawasim karshen da ka cika da shi da shi ake magana na yalwata harshe a wannan gaba ba dan komai ba dan saboda mu kuka da kanmu daidai wannan ne da ake alal hakika akwai masu kokari a cikin wajen ce da dukiya fi sabilillah amma akwai marowata kuma da yawan mu muna ganin wani abu ne da ya shafi masu dukiya mun manta ga hadisi nan cikin bukari wanda ke fassara aya cikin suratul tauba الذين لا يجدون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب suka ga lokacin da ta yakin tabuka mai kuɗi da yawa idan ya kawo sai cewa na riyo fatan Allah bane idan wani kawo dan kaɗan bayan shi kaɗai ke da kishi mai me Allah zai da sa'i guda na dabino ana manya manya maganganu ka kawo sa'i guda na dabino <laughs> inna Allah la ganiyun an sarqata fulan Allah kan ba ruwan shi da sa'i guda ko mu da miji guda na dabino sai Allah ya saukar da aya ya faɗi munafikai waɗanda suke zargin masu fatawukin sadaka idan ka bayar da gwargwadon halin ka suke dan ka bayar da kadan in ka bayar da yawa sai riye ne suna yawa mutane izgili sakhira Allahu minhum wa lahum azabun alim Allah zai mayar musu da martani izgili kuma suna da azaba mai radadi ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون wato suna cewa in mun koma cikin gari madaukaki zai kori makaskanci sai Allah ce walillahi al-izzatu wa rasulihi daukaka kan auren Allah take gaba daya daukaka kuma tana wurin manzon Allah daukaka kuma ta mummune ce amma su munafikai ba su san da haka ba izza da buwaya tana ga Allah madaukakin sarki dan shine rabbul izza subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun shine al-aziz wanda yake da izza ta gaba daya man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a gaba ɗaya izza a hannunsa take kuma Allah shi ke baiwa manzon Allah izza kuma Allah shi ke baiwa mummunai izza amma na ba su san da wannan ba saboda izza da mummuni ke da ita ita wannan izzar yana samun ta ne a sanadiyar imani da aiki na gari ko da bai da kuɗi ko da bai da sarauta shi yasa idan Allah ya baka imani kake jin bai baka komai ba to ka ta nemar ubangiji bayan imani Allah ya baka ilimin addini Qur'ani da hadisi har yanzu kake jin cewa shugaban karamar hukuma ya fika kwamishinan walwala da jin daɗin jama'a ya fi ka gwamna ya fi ka minista ya fi ka wani ɗan ƙaramin darakta a abuja ya fi ka har yanzu kawo latin talimar ubangiji hizza da allah ya baka ta imani ta fi duka wannan in dai ya zanto rabi'iyyu ɗaya daga cikin sahabbai gwaraza zai je ya samu sarki irin na farisa kamar ka ce bill clinton a yau ko ka ce vladimir putin a yau shugaban rasha ya je ya same shi gashi ya yi shimfiɗa da kiliki a fadarsa amma ya rinka dogarawa da mashinsa yana tattarta wannan zinarin da azurfar ya tsaya daga shi sai dan gyafto a jikinsa izar da riga ba abin da ya dauke dauke da shi na abin da mutane suka sani a duniya inda iman wal amal salih sai kai me yazo da kai nan gurin yace ubangiji ne ya tura mu musulmi mun zo da addinin da ke dauke da haske dan mu fitar da mutane daga cikin duhu na jahala mun zo da arzikin duniya da na lahira gaba daya mun zo domin mu fitar da wanda Allah da ke daga cikin jahilci zuwa ga ilimi daga duhu zuwa ga haske daga zalincin sauran addinai zuwa ga adalcin musulunci ya ka'idojin sa na kira na da'awa a gaban mutumin da yake gani ya fi kowa yanzu malami ne zai je gaban shugaban karamar hukuma ya rikici malami a gaban hakimi ya rikici malami a gaban sarki ya zautu ya kadu ya manta da me yake yi saboda tarjini ya manta da abin da yake dauke da shi imani da amal salih kai mun ne shi yasa musulunci ma ba a yadda ba har ne wanda ba musulmi ba ka ce masa sa manzo Allah ya ce kar ku ce da munafiki sai shugaba sa sai dai kana nufin sa mijin saniya amma sa shugaba kar ku ce da kafiri shugaba yace domin in shugaban ku ne da gaske to kun lalace kuka in ko ya san to ba shugaban ku bane to kuma kun tunatar da ubangiji kun dauki gantance kun ce masa shugaba ka ji fa kalmar baki a cewa armin shugaba ina ga musulman mu da suka dauko armin ma ba wai da baki kadai ba a aikata ya zama shine aka tabbatar masa da shugabancin kasa me matsayin mai wannan a gaban Allah ranar tashin kiyama izza a wurin mumin take ba wurin kafiri ba izza a wurin mummuni take kai ake so ka ji izza ta tare da kai shi yasa aka ce ko tafiya kuke tafiya ga arni ya taho da yahudi ko kirista aka ce karka ba shi hanya anani ya kauce kai ne shugaba kai ne mummuni walillahi al-izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqin la ya'lamun kai ne zaka kauce fattarruhum ila adwiqiha haka manzo Allah ce matsar da shi matsatsi lungu kusa da bango kai ne kan titin kika tantanta ko tafiya kuke ka zo za ku saba kai kana tafiya kai na tafiya amma ka tsaya gaban arni kana ce masa sa kaga sarakunan mu da malaman mu sun mulakanta a gaban Obasanjo kaga ƴan majalisar mu sun mulakanta a gaban Obasanjo in kana da cikakken imani kai muni ne kansalan unguwar ku musulmi da yazo sai ya fi kwarjini a wurin ka sama da Obasanjo sai Obasanjo banza Obasanjo wofi Ni kuma Obasanjo ne ake ake yi wani karin kaɗa miya ne kuma shi kuma in duka kurji ne ga mummuni ne dauke da imani walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun munafiqai ba su sani ba saboda haka lalle yana daga cikin siffar munafunci wato ainihin rowa da dukiya wajen ciyar da addini gaba bai dace ba yana daga cikin siffar munafunci rowa da dukiya ku rike wannan ku kiyaye wannan kwana kwanan nan kun san yanzu an gama wata ɗaya an shiga na biyu na yara yan ƙasa da shekara sha bakwai fa suka tashi suna son sai sun fitar da yahudawa daga masjidul aqsa ba da harshashi ba ba da kwari da baka ba da bakan danko sai dai lokacin da isra'ila take da jirage da take harbo rokoki da take da tankoki na yaƙi da sojoji da bindigogi amma yara suna fuskantar sojoji da doki kasashen laraba wannan gaba ɗaya kashaf wai a ce ma Allah an ci Isra'ila kunya ake ji nauyi ake ji ne zai faru da Allah an ce shugabannin nan gaba ɗaya kashaf sai mutane talakawan ƙasa su ne suke jin takaitan abin da yake faruwa da mutane a Falastin da yan ne a Falastin zuwa aka yi a tashar Saudiya ta talabijin aka ware waɗansu awanni awa goma ko ashirin da hudu cewa za a nemi taimako ka buga telefon ka bayar ko fax ko ka je da kanka na taimakawa yaran nan da ake karkacewa a Falastin da wanda aka je musu ciwo da matan da aka ce mazajen su wajen mai musulunci sun zama suna zaman takaba da yaran da suka zama marayu abin mamaki sai ga mace ta ɗauko gwalagwalanta gaba ɗaya da suke ado da su ta yi ta bayar ka ga gida ya zo ya ce dubu kaza matarsa dubu kaza ɗansa na ɗaya dubu kaza ɗansa har zuwa na bakwai wanda aka haifa jariri dubu kaza duk sun bayar kafin ka ce me an tara riyal miliyan sittin da wani abu haka aka yi a abu dhabi haka aka yi hatta a london musulmi suka yi hatta a london aka tara falin falin sama da miliyan ashirin a daidai lokacin da nan gurin idan ana neman mu haba da musamman da yake ciki ba kudin matan mu galibi na kare ne a gidan biki su da mata ana magana sarka ba sa ji da su ake ai duka ma aljanna ta tana karkashin kabar mijinta me sai ta sarka ko zakka ko haka suke ji saboda rashin karantar da addini da aka daɗe ba a karantar da mu da haka lalle ina janjina mana wannan wallahi sai mun ware dukiya wajen mu abin nan kun ga jihadi na zuwa a nan kasar ko kun fito kun so Allah ga da yanzu arnan nan yan ofisi da suka karkace mutanen mu a Lagos sun fito sun yi sun sun fi karfin gwamnati ko kuma gwamnati ta tare da su cikin dai dole a yi daya duk wanda aka kuma abin kunya ne ga gwamnati sun fi karfin ta abin kunya ne tana tare da su ta kuma wancan ya fi wannan mamuni yan ofisi da suka karkace mutane sama da mutum dubu akwai masallacin da aka kone mutane kurmus a ciki wakilai da suka je daga Kano don su ga me ake ciki kawai nuna masa ake kaga mai nan mai kwantan adam da akola haka kai a Lagos aka zo gwamnati ta ce ta rufe su ta rufe su an haramta kungiyar kabilanci an rufe ofishi ko awa ashirin da hudu ba a yi ba da sanarwar gwamnati abraham adeson ya fito ce karya ne ba a sa rufe su ba su ba su jibe saboda demokuraɗiyya ake yi bangaren doka bangaren ma'aikatar shari'a ne suke da ikon su rushe ko ce ta isa ta rushe mu ko ta kuma bata rushe ba ubashin bai isa rushe ba bangaren administration bata isa su rushe ba haka bangaren legislators bata isa su rushe ba ta bangaren shari'a haka abraham hadisan ya fito ko kunya babu ya faɗa ko ba a bisa kome ba suka zo ma suka ce kai in ba ya rushe din a rufe APC to yau mun kafa sabuwar kungiya O OLA Odudual Liberation Army in dama kungiya ce kawai ta neman yanci ko taro na neman wa na neman martabar yan oduduwa yarbawa yanzu oduduwa liberation army sojojin kwatar yancin oduduwa sojojin kwatar yancin yarbawa kuma to shi aka ba wanda aka kama da suka yi tare suka ba da wannan sanarwa to dan girman Allah in ma kun tsaya kun kasa yamma ai kun ta kun da shi ku ga ana jin tsoron SSS ana jin tsoron waye yana da son ka ɓoye ba mu ka fito da ita fili ba don bindiga dai goma ta wadatar ba ka samu uku hudu biyar na rake da Allah kuma ka koyi harbi ka koyi kundin bala kuma in jihadi ya tashi kanka fito kan titi ana kabara wannan kawanci ne an daina sunkuru ake sunkuru ba ku jin labarin cece ne ne kuke ba da lokaci karkasuwa ake eh karkasuwa ake bi ta karkashin wancan kwalbatin in bi ta karkashin nan ko ku bi ta nan wajen wancan kwalkwalin gobe mu bu nan mu bu can ku faro wa can daga arewa mu mu faro wa can daga kudu sai mu haɗa a tsakiya ake tun yi ta aka daina wani yawo ana kabbara kan titi ne don daga wannan bai ma san addini ba gida ne wanda ya san addini kiyamun laila yake yi bayan ya yi kiyamun laila tun karfe hudu ya tashi dama safari da ya yi jinkirin su sai karfe hudu na asuba daidai lokacin da Allah yake cewa hal min da'in fa ujib hal min mustaghfirin fa aghfir lahu shin akwai mai neman gafara in gafarta masa akwai mai roƙo in ansa masa akwai mai bukata in biya masa lokacin zaka tashi turattilul qur'ana tartilan kai tartilin qur'ani da nutsuwa kai istighfari wa bil asharihim yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum ka zo masallaci da wuri kai kira'ar qur'ani kana ta gaba dan mala'iku su ba da labari akan cikin rajistar yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahari asuba da la'asar din mala'iku na zuwa su ba da an su bayar da labari wurin ubangiji ba dan bai sani ba sai dan su zama saidu kan cewa ka je la'asar asar cikin jami'i ka je asuba kana tashi ka gama ka yi zikiranka ka gama wajen irin shida din kuma ka ka tsinka jini da dan tashi tsinka jikinka an dan yi gudu an dan yi guje guje da tsalle tsalle irin wanda ya kamata a yi a fili sauran kuma an yi a inda ya dace a yi ka koyi sarrafa kowace irin bindiga da kunkunce ta da tsaura ta in ta abin nan kar ka ajiye ta sun tsaka ka rika sa mata mai da nemi sojojin mu da yan sandan mu da aka kora su baka sirrinta kowace unguwa ku nemi yan uwan mu da aka kora daga soja a karkashin kasa su zanto su ne mataimakan mu wallahi kar mu bata kan mu lokaci kuma yaki na son kuɗi dole sai kun tara kuɗi ku daina zaman kasa wando a tashi ayi sana'a in an samu kuɗi a sai albarusi a samu kuɗi a sai albarusi. a samu kuɗi a sai bindiga a ajiye a tara kayan abinci ko bala'i zai kama sai an yi ban ga dalilin da yan kabilar ojo ubatan zai tura ga a karkace su har garin a yi destroying din ƙauyen su gaba ɗaya amma ko mutum ɗaya cikin yan ofis ba kashe ba har yau sun kashe iska kamar sun kashe kudaje ya mutum ko kuda ya fara a gidansa kai shiga gidan ka je ka kashe wannan kudajen har guda ɗari don Allah in ya far maka ya kashe ba to a kashe mana mutum sama da dubu a kona mana motoci shi kamar an ci banza Allah dole a yi shiri na rantsa da Allah dole sai yi shiri ku dole ɓata kanku lokaci kuma duk wanda ya san shi matsoraci ne je ta jin tsoronsa eh, ya je ta jin tsoronsa ya hana kansa mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mujayyada duk inda kake sai ka mutu duk ka mu ya mu tafi kai baka jiran duniya ha ah, Khalid bin Walid yace ba wani ko zazzabo da ban shiga ba ba wani rinsi da ban shiga ba ba inda ake ruwan masu inda ban kai kai na ba yace amma gashi na je na dawo lafiya ga shi zan mutu akan tabar mata akan kesu irin yadda raƙumi ke mutuwa a garki yake la na mata mai jibala ya ku matsorata Allah hana idan ku barki matsorata tsoro ba shi ke sa rayuwa ta yi tsawo ba jaranta ba shi ke jawo mutuwa ba duk jarumtar fara da batili ya gyara ta zuba gida mutu sai ku kuna jin tsoro har na ba su jin tsoro kuna jin tsoro in ta kuni tare muna bayan nahu yalamun kama ta yalamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima in kuna jin radadi dan an habbe ku kuna jin filin mashi in an take ku su ma suna jin irin yadda kuke ji bambancin ku da su ko kuna fatan gidan aljanna Allah fi arda hasamawati wal ard su ko ba sa sa rai game da ita to dan me za ku tsoro don da za a cikin mutuncin wuce ne kuma yan security mutu sun gwanince ne wajen su gano sirrin mu fada a lokacin ba director ne sai ba kuma ne yan sanda to ne suka wai ba wai ba yan ODC din nan ba wai ba ODC gare su nasu na kansu na yan sanda da yanufan ɗinsu da bindigogin su a tsakanin ibadar da Lagos da Shagamu ko ba abin da aka hari wai a zuwa ce an ba da mera naira miliyan ɗaya ko biyu ga dukkan wanda ya kamo gani ga wanda ya kamo adam su waye gani adam ne ko waye wani kaya talatin da uku ko talatin da hudu daga cikin gabanin ofisi har yanzu kuma yana nan ba a kama shi ɗin ba wai lada duk wanda ya kamo su a shi kaza kuma ya fito a hira da shi da jarida yan san ba su san inda yake ba mutanen ya ya ba su san inda suke ba intelligent na soja ba su san inda yake ba har yanzu dai yana nan a Lagos ya amma yan jarida sun san inda yake yan punch da yan concord da yan guardian da yan tribune duk sun san inda yake tunda suna hira da shi these days sun san inda yake amma yan sanda ba su sani ba ya su yasu ba su sani ba duk kowa bai sani ba sai mu ba a rena hankali cewa ji a bincike mu saboda ka dole ku yi shiri يا أيها الذين آمنوا هكذا يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق واكم من الصالحين ولن يأخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وبنجيتي يا أيها الذين آمنوا يا وإن فكي إيماني لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله جيت يركو بآئنكو كيف شغل كدكو دقى أنبطان وبنجيتي كدكو لا دقى san tara musu abin duniya ya tabbatar da ya mantar da kai tuna Allah kar dukiya ta hana ka tuna Allah tuna Allah ya shafi karatun Qur'ani ya shafi zikiri ya shafi halartar jam'i ya shafi jihadi ya shafi dukkan wani aiki na gari kada dukiya da ya mantar da kai wannan dukkan wanda ya aikata wannan to irin wannan sune hasararru sai Allah ya ce wa amsiku mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzika ku da shi min qabli an ya'ti ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku wanda ya tara ya tara jama'a fa au'a ya hasabu wannan malahu akala da hugo ya tara ya taskance tsammanin sa dukiya da sai ka ji ya ce rabbi laula hasartani ila ajalin qarib ya ubangiji na baka dan jinkirta mun zuwa ga wadansu yan mintuna ya ubangiji ayi mun jinkiri ga kudin ga mala'ikan mutuwa ya zo ga kudin so yake a bashi ranar minti biyar ko wasiya yayi cewa da kika za a yi jihadi da kika za a yi kaza da kika za a yi kaza rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa ina ma kai mun jinkiri zuwa wani lokaci na kusa in samu in yi sadaka wa kun min salihin in kasance cikin salihan bayi sai Allah ya ce walan yu'akhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha da dai Allah ba zai ware jinkiri bai dan ajalin ta yanzu. wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne mai babu labarin ne game da abin da kuke aikatawa saboda haka lalle mu yi amfani da lokacin mutum kafin lokaci ya tsere mana munafunci abu ne mai muni kwarai da gaske munafunci malamai suna kasa shi gida biyu akwai annifaku al-akbar akwai annifaqu al babban munafunci akwai kuma karamin munafunci shi annifaku al-akbar shine kuma ake ce masa annifaqul i'tiqadi munafunci ta fuskar aqida shi annifaqul asghar karamin munafunci shine kuma ake ce masa annifaqul amali munafunci ta fuskar aiki kowanne mummuna ne sai dai ɗaya ya fi ɗaya muni shi annifaqul akbar wanda kuma shine annifaqul itikadi munafunci na aƙida na kuduri shine azuci kana tare da kafirai amma akan harshe kai musulmi ne to dukkan wanda yake wannan munafincin tabbas kafiri ne ba musulmi bane ba kuma su ne waɗanda in sun mutu Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira yana cikin ramin karshen kasa na cikin wuta cikin mata suke ko maza amma an nifaq al amali munafinci ta fuskar aiki zuciyarka tana tare da musulmi kuma kai musulmi ne amma kana yin waɗansu ayyuka irin ayyukan munafikai ne manzan Allah ya bayyana cikin hadisi ayoyin munafiki guda uku ne idan ya zance ya karya karya alama ce ta munafunci amma annifaq amali wanda baya fitar da mutum daga musulunci matsayinsa matsayin kabira min al-kaba'ir idan mutum ya alkawali ya saba wannan baya fitar da mutum daga cikin musulunci amma abin da ya kabira ce min al-kaba'ir ha kuma idan mutum an bashi amana ya ha'in duk wannan annifaqul asgar ne ko annifaqul amali baya fitar da shi daga daga musulunci amma ko mummuna ne shi ma yana kawo cika zurin cikar tauhidi da kamalar imani don haka yana da kyau mu rarrabe tsakanin wancan da wancan don bambancin su ya kama ban duk wanda muka san yana da munafunci na zuci yana tare da kafirai a ɓoye amma a zahiri yana tare da musulmai to wannan kan ai kafiri ne wanda idan ya mutu ba za a yi masa sallah ba in in an san shi ko da da waɗanda manzo Allah ya musu sallah farkon musulunci ne da karshe Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri sai ce ne innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wa la amwaluhum wa auladuhum kaga sun riga sun dan haka wannan ba magana ma a ce ma wai za su dace da rahmar ubangiji ranar tashin kiyama amma mai annifaqul amali munafunci na aiki kaman ƙarya kaman saba alƙawari da sauran dangin ayyuka na munafunci to wannan kan suna kawo cika sauri suka tauhidi kar ka dauka abu ne mai sauki manzo Allah ya kwatanta irin waɗannan laifukan da matafiya da suka sauka a daji suka fito da gurbin su za su dafa su ci sai babu itace sai shugaban ayarin tafiya ya ce ku tafi kowa ba abinda nake so sai samu mun sanda guda ɗaya. yace to inda kuna da yawa wancan ya kawo tanda wancan ya kawo tanda wancan ya kawo tanda kafin ka ce ko me zai faru an tara ita ce kin har sai a dafa abin da ake so ko a gasa a ci a tafi yace to haka kananan ayyuka suke na munafunci wanda mutum ke rainawa ko haka kananan ayyuka suke na sabo wanda mutum ke raina muhaqqaratu dunyo wanda mutum ke raina su a hankali za su taru su taru su taru har su zanto ita itacen dafa ka da tar da kafar gaba dan haka mummuni shine wanda yake kallon girman laifinsa ko da kanini ne amma munafiki shine wanda zai aikata laifi sai ya ganin kamar sauro ne ya ta kusa da idanunsa dan haka sai mu kokari mu kiyaye Abdullahi bin Abi Mulaika yake na riske sama da mutum 30 cikin sahabban manzon Allah ko ɗaya daga cikin su na jin tsoron munafinci sahabbai fa jin tsoro suke kasa da munafikai wanda suke da wannan garanti din na gafara radiyallahu anhu wa radu anhu ina ga mu kuma Umar dan Khattab ya samu Huzaifa bin al-Yaman yace da shi manzon Allah ya lissafa ta maka munafikai ba ni a barin su yace ai da mafaɗa maka na tuna asirin manzon Allah yace to dan Allah ya kirga da ni a ciki ko babu ni Umar dan Khattab fa Umar din da ke dan baya hada hanya da shi Umar din da yake sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure da Isa Hafsa da manzon Allah Umar din da yake na biyu cikin manzon a cikin musulunci bayan bayan bayan Bakar daga Bakar sai Umar mai wannan babban matsayin manzon Allah ya hau kan dutsen Uhud shi da sayyidina Abubakar da Umar da waye sai dutsen hudu ya girgiza sai manzo Allah daka masa tsawa ce usbut ya jabal fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan wanda ke kanka annabi ne da siddiqi Abubakar da masu shaida guda biyu Umar da kuma Usman ka duba fa jabal amma tare da haka ke cewa ku fa dan Allah Allah safa da ni ba kuma da wasa yake ba da gaske ki dan jin tsoron kare shi a cikin munafanci saboda abu ne ke koyuwa cikin jama'a ba tare da an sani ba da haka babu yanda za a yi mu nisanci daga munafunci sai mun bunkasa ikhlasin kullum kowa ya rinka wa imanin sa wace abinda ka ce da abinda za ka aikata ka duba ga dan wasai ko yaya aka yi ka ji daɗi ka yi kokarin ka faɗa da zuciyarka ka ture wannan daɗin da ka ji na yabanka kada kuma yaban ya ƙara mahimma akan da ko yaya aka kushe ka ka ji haushi ka yi kokari ture wannan haushin kada kushewar da aka ta dace ce mahimma dan kana yi ne dan Allah ba dan yaban ba dan kushe ba ka ji daɗi da baka ji daɗi ba don Allah kake yin al'abarinka ana tafiya tare da kai da yan uwanka musulmi kar ka ce dole sai duk abokanan tafiyar sun ba da maka idan fata ma rai kai yaji ba ka zuwa masallaci ba ka zuwa meeting ba ka zuwa ayyukan addini ka san madan yan suna haka in ka zo wajen meeting ka ba da shawara ka daga hannu ko daya shugaban ta ya kallon ka so biyu shugaban ta ya kallon ka ta jima ta ni zan fita ka ko izini ba za ka nema ba in ka fita ba za ka dawo yau na daga hannu ba ce ce komai ba dan wa kake yi in ka ba da shawara ɗaya biyu ba karɓa ba don me ka ji haushi ne mana bayan shekara ɗaya wata rana in ka bara ya karɓa ya ce dole sai ya za a karɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce an nuna masa zai shiga makka sahabbai suka taho za a je a je umara sun zo hudaybiya kafirai suka tare suka hana su fita aka yi sulhu aka ce a koma baya umar dan fadda ce ah manzo Allah ba sai kai ce kai mafarki za a shiga makka ba a je a shiga mana ko da tsaya ita yace da na mutu mafarki nace za mu shiga na ce wannan shekarar <laughs> na ce mata wannan shiga kan za a shiga amma ya ce ma dole sai wannan shekara to dan da ta bada shawara sai an karba yau ina fadin cuta ne ba dan wani daga cikin ku ya kai kara ba sai na san duk inda taron mu yake ko na kungiya ko na cibiya ko na unguwa ko na kwamiti sai an samu wannan matsala. kwamitin unguwa kwamitin kungiya wace ce duk sai an samu wannan matsala. wani ya shigo dan ya samu matsala in bai samu matsala ba sai kawo kika kada ba dan Allah bane fa wani ya shigo ya bada shawara ba ya dade ita ba wani ya bar an karba sai ya ji hauki sai ya daina zuwa wurin taro ko mitin sai ya watsi wani ya zo ya ce kaza an kiyarda dan Allah kake na ruwanka da wani kaza dole sai mun yi wasi imanin mu dan mu gane ba dan bukatun mu ba muke dan addini wani ya bakanta mu wani ya dadda dama ba dan shi nake ba kuma ka tana duk aikin musulunci namu ne mu duka aikin gidanka ne naka kai kadai ko ba na shiri da Alhaji Rabi'u ko ba na shiri da malamin da ke haguna harkar gidana ba zan sashi ba ba wanda yake dole sai na sashi amma ga wata harka ta addini ta masallaci masallaci kan da mallaka ta bane ko da ni ne liman ga wani abin da babu yanda za a yi yanzu ba ni da canjin Alhaji Rabi'u sai shi sai je gida in yi masa sallama ya zo mai wannan aikin ko da ko yana nan haihuwa a gidana ba zan ba shi labari ba ga wani abu da ba inda za a yi in samu cin nasara sai na haɗa da malamin nan sai in je har gidan san yi masa sallama dan ya zo a tafi tare dan wannan abin sai da taimakon sa zan iya idan namu ne mu duka shine musulunci amma gida gidana aikin gida gidana shawarwarin gidana ba suna sa shi a cikin kuma ko Allah bai ce ba dole suna sa shi to sai mun bambance tsakanin wannan guda biyu wanda yawanci shine mutane ba sa ganewa in ka gana watsar da wani ba ne na watsar da shi ba shawara ce ta gane wani ba ya da kirki dole ba abokin tafiya bane mu watsar da shi mu duka saboda zai kawo mana cikas a madadin ya taimaka mana amma ni kadai ya mun laifi don me zan kore shi daga cikin aikin addini dan me wata hujja nake da shi ni kadai ba dan me zan kiza wani aikin addini saboda wani to dole sai mun koda da khilafin mu mun wasa mun gyara anniyoyin mu kullum mu rinka jaddada niyya kullum mu rinka yin ayyuka na gari kullum mu rinka roƙon Allah muna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kullum mu rinka cewa allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah mai tabbatar da zukata tabbatar da zuciyata kan addininka to idan mun yaki da zukatan mu to lokacin ikhlasi zo to idan ikhlasi ya zo to kaga za a nemi munafunci a rasa jama'a karin ta mana sama da kiyar wannan shine biyan bashi na makon da ya wuce baya abinda na faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wannan kuskure Allah shi ya ce mana wassalamu alaikum warahmatullah sai ne ranar juma'a da ta gabata bayan kammala sallah sai wani dan uwa ya zo mun da wani launi na auduga irin wanda mata ke amfani da ita lokacin da suke jinin al'ada bayan ta takarda ce wadda suke bulu a ciki kuma audugar kamar da aka saba da farashi yace wannan audugar a yanzu waɗansu kungiyoyi da ba a san ko waye ba suna yawo da ita suna raba ta a makarantun yan mata kyauta ba sai an saya ba to sai waɗansu yan mata suka kamu da rashin lafiya iri ɗaya kuma duka ta shafi masu takarsu da aka kai su asibiti sai aka sanya shakka game da wannan audugar da suka yi amfani da ita sai aka gudanar da bincike a zaria sai binciken ya bada sakamako kamar haka farko dai a cikin audugar akwai kwayoyi da aka sa na magani waɗanda suke iya hana ɗaukar ciki ta yadda idan mace na amfani da ita wato za su hana ta samun juna biyu na biyu kuma akwai waɗansu kwayoyin cuta da aka daskarar da su a ciki wanda za su taimaka wajen lalata a mace gabanta kuma yanzu haka akwai 'yan mata guda uku a asibitin koyarwa na Ahmadu Bello University da ke Zaria wanda suka kamu da irin wannan cutuka to a can Zariyan sai nan take aka ci gaba da faɗakarwa kuma har abin ya zo nan da bincike ya bincike sai aka samu kamfanin Oloes wanda kamfanin da ke Lagos ba mu maki mana OPC ne to su ne suka yi wannan audugar ta musamman suke rabar da ita kyauta yanzu haka a nan Kano an rarraba ta kyauta da yawa wannan ta sa na yi hudubar juma'a kai a cikin tafsiri da muke na ran juma'a kuma na fadakar cewa ya kamata gwamnati musamman ma'aikatar kiwon lafiya ta yi kokarin gudanar da kwakwaran bincike da za ta baiwa mutane bayani warakakke na adina amfani da wannan auduga sannan kuma ita kanta audugar always da galibin mata ita suke amfani da ita ana ganin ma ita ce ma ta gaba dan da akwai auduga ta wanda yanzu idan mace tana amfani da sana ganin mayar kawai ce ko baki daji yake a tsakanin mata sai ta always to ita kanta ta always tun daga watanni biyar na karshe dinnan zuwa yanzu duk matan da suke amfani da sabuwar always ta yanzu to za a ga suna da waɗansu kuraje da suke fito musu a matsayin matsin cinya wanda suke haifar da tsadewa da fitowar waɗansu kuraje kanana galibi mata ba sa iya faɗawa mazajensu don kar a fahimce su da wata cuta waɗansu kuma ba za su iya faɗa ba ko da sun je asibiti don wuri ne da galibi mace na jin kunyar ta faɗi me ke faruwa a wajen to amma waɗansu sukan faɗa a mazajen kuma wannan kaikayi da ke haifarwa da kuraje a nan matsayi matsayin sun kai kanka namijin sakamakon saduwa da iyalinka sai ka gamu da wannan kurajen da wannan kaikayin daga yan hudumar zuwa yau ban san adadi na mata da maza ba da suka yi min telefon ko suka same ni suka gaskata ni kan abin da na faɗa cewa wallahi haka ne a yanzu haka na tabbatar a cikin mu daga faɗin